To jama'a masu sauraron mu a dandalin voa.com mu a kamar yadda aka ji ɗazun nan ne wani bom ya tashi a wata unguwa mai suna arawa a cikin garin Gombe kuma wannan yana zuwa ne. bayan da a yau ɗin nan su kansu 'yan sanda a nan gombe ɗin suka kama wata motar a kori kura ɗauke da bama-bamai har guda biyar a ciki wanda aka ɓoye dare ku ji bayani a yanzu muna tare da wakilinmu da ke yankin bauchi wato abdullahi muhammad da kuma wani daga garin gombe mai suna alhaji garba tela yarwa gana Uh, Alhaji Garba barin fara daga gare ka da yake kana nan cikin Gombe. Uh, menene ya faru me kaji ya faru kuma da karfe nawa ne wannan abu ya faru? Yanzu dai bai wuce minti goma sha biyar ba zuwa yanzu da nake magana da kai. Mm. Sai na ji wani daren bayan na idar da sallah. Sallar yaushe kenan sallar isha ko magariba? Sallar isha'i nan yanzu. Eh. Sallar isha'i na yanzu. Haka. sai na ji wani daram wanda ban taba jin irin wannan karar ba sai wanda ya faru a gidan gwamna haka na sai na buga arawa mm. eh, na buga tudun wada sai suka ce su ma gabar da su shine sai na buga a arawa sai aka ce ai bom ne fashe a daidai kasuwar mata din nan akwai wata kasuwa a wurin ne kasuwar mata akwai kasuwa eh. wanda take ci na arawa a ƙarshen kwalta haka daga tsallaken gabar da hanya wannan bom ya fashe ya ɗan kashe mutane da ɗan dama mutane yanzu suna nan bai yi minti sha biyar da fashewan wannan abun ba yan sanda suka yi wurin to ba san yadda suka kare da abin nan da gawawaki ko kuma da mutane ba don akwai akwai wani abu akwai wani abu na musamman da ke wajen wannan kasuwa ta arawa ne wanda watakila da nemi kai mahari babu wani abu jama'a ne a wurin ba sa yankewa tun da safe hmm. har zuwa dare kafin wurin mutane su watsa yana kai irin goma sha ɗaya ɗin nan saboda akwai masu kifi akwai masu doya akwai masu kayan miya babu abin da babu a gabar da da yamma hanya ta kwanta kudu da arewa eh, kudu da arewa ne dama ta taso daga arewa ta yi kudu hmm. akwai hanyar jirgi to wannan kasuwar tana nan a wurin su mutanen arawa suna tsallakowa wurin su zo su yi cefane su ma mutanen tudun wada suna sawa wurin zo su yi cefane wurin kamar mahaɗa ne. Eh haka Alhaji Garba to a kada ka yi nisa barin juya ga shi wakilin mu Abdullahab Muhammad da ke Bauchi. Abdullahab Abdulwahab azid nan ka aiko mana da labari cewa 'yan sanda a nan Gombe sun kama wata mota dauke da bama-bamai har guda biyar har wasu daga cikin masu sauraronmu da suka ji suna aiko mana da saƙon cewa sun yi murna da ganin cewa ana zaƙulo waɗannan mutane da suke kai irin waɗannan hare-hare menene ya faru ne eto eh kamar yadda yake a rahotanni ya iso gare ni a nan unguwar arawa akwai wata kasuwa wanda yake tana ci sosai wannan kasuwar to kuma sai ya kasance a dab da bayan an yi sallan almuru kafin a yi isha kawai sai bom ya tashi a wannan kasuwa to kuma kasuwar jama'a maza da mata ana cika don hmm. saboda jama'a sukan zo kuma da akwai hanyar ma jirgi a inda ya ratsa wannan unguwar. Eh, kamar da yadda eh, kamar da yadda shi Alhaji Garba ya mana bayani kenan yanzu. Eh to irin labarin da yake ya iso gare ni kenan sai dai mm. akwai wani wanda yake ya ga motoci kamar guda hudu wanda yake suna ɗiban mutane da suka jikkata sannan kuma suka mai a ciki ma za a samu wanda yake suka mutu. Har yanzu dai ya kamata mu sai dawa masu sauraron mu cewa har yanzu dai da muke maganan nan ana can ana ta ɗiban waɗanda suka jikkata ko suka ji rauni ko makamanci wani abu daga wajen wannan kasuwa ta arawa. Eh haka ne abin da ya kamata kenan masu 'yan sanda na yi kokari ma in tuntubi shi kakakin 'yan sanda ɗin to hmm. wayan shi gaskiya a rufe take to amma sai dai zan ci gaba da tuntuɓa in ji ko za a yi nasara haka ne Abdullahab, bari maka wannan tambaya a cikin 'yan kwanakin nan wato ana samun hare-hare masu ɗan karen yawa a nan gombe ɗin kamar dai yadda ake gani a wurare irin su borno shin akwai wani abu ne da ke faruwa a nan gombe wanda za a alakanta shi da waɗannan yawan hare-haren eto eh kasan gombe ta yi iyaka da jihohin adamawa da yobe da kuma borno hanya ce wanda yake ake ratsawa aje sannan kuma irin mutane da yake suka tuttuɗo zuwa nan cikin garin gombe ana ganin irin wa'annan mutane sun shigo cikin garin gombe don saboda abinda mutane suke ɗan hasashe kenan a sanadiyar ganin yawan wannan tashe-tashen bama-bamai za ka gani a cikin sati an samu tashin bom biyu zuwa uku haka to kaga abin kuwa ya soma damun jama'a kuma suna tunani a kan lallai ah, wayannan mutane masu tada bama-bamai sun shigo suna cikin garin gombe To Allah Ubangiji ya kyauta muna fata za ka ci gaba da bin wani amma kada ka tafi ba wai mun sallame ka ba ne bane barin sake koma wajen sha Alhaji Garba Tela a Yarwa Gana. Alhaji Garba da muke maganan nan daga lokacin da muka fara magana zuwa yanzu ko akwai wani abu da ka gani a nan unguwarku a nan Gombe na game da abubuwan da suke faruwa wanda za ka mana ƙarin bayani a kai. To abin da zan yi ƙarin bayani dai hankalin mutane ya tashi kowa ya tsorita masu wuri eh, gida a nesa suna ta tafiya saboda irin abin da zai biyo baya na jami'an tsaro za su tattare hanyoyi kamar yadda ya faru kwanaki aka tare hanyar da ba a dama a gabar da sauransu shi yasa mutane da wannan abu ya faru kowa sai ya dawo gidansa ya zuba sarautar allah ido Mm, saboda za a tsara hanya saboda za a yi bincike a gani ko akwai eh, wani eh, mutum mai neman gudu mm. jami'an tsaron suna dan kokari tunda har sun kama wa'yansu sun fahimci wa'yansu suna dan kokari kamar abin da ya faru a na faɗa kaga akwai abin da ya faru a na faɗa jami'an tsaron da aka tura wurin su 'yan na faɗan suna tabbatar mana ɗazu da la'asar suka ce lallai waɗanda aka turo na faɗa nan suna ƙoƙarin kare lafiyar mutane don akwai wasu mutane a na faɗa sun uh, kaman wasu ɗazuma ai a nan ɗazuma ai a nan hanya an kama an kama mota da da da bama bamai kamar yadda muke faɗa masu sauraron mu kamar yadda muka yi magana ɗazu akwai mota da an ɓoye bama bamai a ciki aka sa buhunan masara aka sa katifu aka sa kayayyakin gida ba dai za ka ɗauka da wani abu ba amma dai 'yan sanda sun samu nasara suka gano cewa bama bamai ne ba ka jin cewa watakila ko dan maka wannan tambaya ne amma abdullahab kai ma ina so in jefa maka wannan tambaya kamar ba kwa jin cewa wannan abin yana da wannan tashin bam ne yanzu bai da alaka da wancan na farko kama mutane da aka yi da asbahin yau din nan wato ganin cewa watakila ko an kama su kada su fallasa wani abin da ake shirin aikatawa aka je aka aikata wannan abdulhab bari mu faro da kai mu ji ta bakin ka kan wannan batun eto eh idan aka duba wannan al'amari to za a iya gindaya shi ko kuma yi hasashe a ga ya al'amarin yake domin saboda su wayannan mutane da aka kama su a wajen hanyar daɗin kowa daɗin kowa wannan eh. hanya ce eh, hanya ce wanda ke ta wuce har zuwa biyu mm, a jihar Yobe to a jihar Gombe a jihar Borno kai zan ce biyu tana jihar Borno amma dai ta eh, shiga ta Yobe haka ne jihar mm. to haka ne to kuma mai yiwa sun sauke wasu ne a ciki yawa su kuma su wuce gaba hmm. yawa su kai ko inda za su je kuma su kai ma mutanensu su yiwa ita wannan mota ana amfani da ita ne wajen jigilar wa'annan abin fashewa to kaga Allah ubangiji ya sa aka yi nasara aka kama su hmm. to kuma mai yiwa wa'anda yake aka zo ko aka ba su nasu a nan gombe aka sauke musu nasu sauran da wuce to kuma kaga su ne da suka ji to ai ga yanda yake akwai to shine to bari su yi maza watakila su ga sun yi amfani da na wajen kafin su ma a zuwa a damke su kafin a tona asirin su eh. eh alhaji garba tela me za ka faɗi kan wannan batu na irin abin da ya faru yau da safe da kuma yau da yamma din wato ko akwai alaka to abin da zan faɗi dai na farko da musulmai mu da kirista sai mu kama addu'a wannan abu da yake faruwa in ma siyasa ce ta kawo shi in ma zamani ne ya kawo shi in kuma dama ana yi da wata manufa ne saboda arewa sun karbi APC to sai mu yi ta addu'a da mu da kirista da musulmai da almajirai da yara da ƙanana banda addu'a ba abin da zai kawo da wannan saboda wannan masifa ne daga Allah kuma dama Allah ya ce idan kuka ki ku bi umarnina zan saukar da wa'ansu daga cikin ku su yaƙe ku to kaga irin wannan abu ne abin tsoro wanda za a yi kafa kafa da shi a rayuwa kai yanzu a kasan nan to Allah ubangiji ya Allah ubangiji ya kyauta mun gode kwarai da gaske sai zuwa jima dai damu sake tuntubar ku ji in akwai wani abin da ya faru mun gode kwarai a Abdullahi Muhammad da kuma Alhaji Garba Tela Yarwa Gana daga Gombe